Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa. Kuma na iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan Hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a shirin mana hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi akan cika shekaru biyu da gwamnatin APC za ta yi akan mulki. Za kuma ku ji cewa mai yiwuwa ne a fuskanci karancin nama a birnin Legas idan har ba a daidaita ba tsakanin kungiyar mahauta da gwamnatin jihar Legas. A jihar Ogun kuma rundunar 'yan sanda ce ta kama gungun masu garkuwa da mutane su shida bayan da aka kashe wani mutum da suka sace don karɓa kuɗin fansa. Haka kuma za mu kawo muku shirin kallabi tsakanin rauna wanda Maryam Dauda ta shirya kuma za ta gabatar. Nazir Hausawa yana tafa da sharshin jaridun Amurka na wannan makon. Sai kuma wasu daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke ajiye mana, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya kalubalanci shugabannin kungiyar kawance ta NATO dangane da gaza kashe isasshen kuɗi kan harkokin tsaro ya kuma ce kungiyar tana buƙatar ƙara mai da hankali kan ayyukan ta'addanci. Trump ya bayyana haka ne a wajen taron koli na kungiyar tsaron ta NATO da aka gudana a birnin Brussels. shugabannin kungiyar sun hallara ne domin kaddamar da sabuwar shalkutar kungiyar kawancen. I have been very, very direct in saying that NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. Yace ina magana ne kai tsaye cewa membobin kungiyar kawancen NATO tilas ne su ba da gudunmuwarsu su kuma sauke nauyin da ya rataya a wuyansu. Amma kasashe 23 cikin takwas har yanzu ba su biyan abin da ya kamata su biya wannan ba adalci ba ne ga amurkawa masu biyan haraji tun farko firaministan birtaniya theresa may ta ce za ta yi bayani bayyana rashin gamsuwa a tattaunawar ta da shugaba trump dangane da kwarmatawa kafofin watsa labarai bayanan binciken harin da aka kai manchester da amurka ta yi a halin da ake ciki kuma shugaba donald trump ya ce ya damu matuƙa da yadda ake kwarmatawa kafofin sadarwa amurka bayanai akan binciken da ake gudanarwa na harin da aka kai a manchester ya kuma yi alkawalin gudanar da bincike fallasa bayanan binciken da ake gudanarwa da ya hada da hotunan shaidu da 'yan sanda suke da shi da ya harzuka masu gudanar da binciken birtaniya ya kuma sa suka daina ba amurka bayanan bincike da suke gudanarwa na ɗan lokaci jiya alhamis Babban lauyan gwamnatin Amurka Jeff Sessions ya ce zai sa kotun kolin kasar ta yi nazarin hukuncin da kotun koli wato kotun ɗaukaka ƙara ta yanke da ya taka wa umarnin shugaba Donald Trump birki na takaita wa waɗansu ƙasashe shida da galibi musulmi ne shiga Amurka. ya kara da cewa ma'aikatar shari'a ba ta goyi bayan hukuncin kotun da ra'ayin ya bambanta ba da ta takawa yunkurin shugaban ƙasa na ƙara ingancin tsaron ƙasar birki ya ce ba a son ganin shugaban ƙasa ya ƙyale mutane da suka fito daga ƙasashen da ke ɗaukar nauyin ta'addanci su shiga ƙasar amurka sai ya hakikanta cewa an iya bincike su an kuma gamsu cewa ba su da hatsari ga amurka a hukuncin da aka yanke jiya alhamis dai kotun ɗaukaka karar ta ce a bayyane yake cewa umarnin ba komi ba face alkawalin da shugaba trump ya yi kafin da kuma bayan zaɓe na nuna wa musulmi wariya to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka tana gudanar da bincike kan Jared Kushner, surukin shugaban Amurka Donald Trump kuma babban mai bashi shawarwari. akan yiwuwar hulɗa tsakanin ofishin yakin neman zaben Trump da Rasha bisa ga rahotannin jaridar Washington Post da kuma NBC jiya Alhamis. Sa ido kan Kirshner da hukumar FBI ɗin ke yi ba wai yana nufin tana tsammani ya aikata laifi ba ne ko kuma hukumar tana ɗaukarsa a cikin waɗanda take bincike game da Rasha. Masu gudanar da bincike suna bibiyan ganawar da Kirshner ya yi da jakadan Rasha sarge kislev da kuma wani babban wato shugaban bankin rasha ƙarshen shekarar da ta gabata yayin da ake gudanar shirin miƙa mulki bisa ga rahotannin washington post labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc yayin da gwamnatin apc ke cika shekaru biyu da hawa kan mulki 'yan najeriya sun fara bayyana ra'ayoyinsu daga jihar neja mustapha nasir batsari ya haɗo mana wannan rahoton 'yan najeriya na ci gaba da yin tsokaci a kan cika shekaru biyu na mulkin gwamnatin apc a ƙasar ra'ayoyin jama'a a nan jihar neja ya kasu ne gida biyu da masu ganin an samu ci gaba da kuma waɗanda suke ganin har yanzu da saura idan aka duba irin alkawallan da masu rike da madafin iko suka ɗauko a baya da kuma irin abubuwan da ke ƙasa. Muhammad Danjuma Abubakar shugaba ne na wata ƙungiyar da ke sa ido akan ayyukan da suka shafi ci gaban jama'a a jihar Niger. Ga abin da yake cewa akan alƙawullan da ya ce gwamnan jihar Niger ya ɗauko tun da fari. Mun duba shekara biyu tun da ya zo wannan mulki. Wasu eh, alƙawura manya-manya da ya yi cewa zai ma mutane kuma har yanzu wayansu an yi su kuma bayan da ya dace ba wasu kuma ba ma yi su ba har yanzu kuma ka gane shekara biyu kenan ba je ko ina ba wa'anda ne kuke ganin ba ai ba eh kaga kaman issue na cewa ya faɗa broadcast nashi wanda ya na kwana 100 wanda ya zo mulki hmm. cewa kowane shekara zai training ɗin matasa 370,000 eh, eh to kaga idan aka yi multiplying zai baka 740,000 youths hmm. akan ayyukan da za su yi na wanda za su samu abinci kaga har yanzu nan bai ba shekara biyu shekara biyu Shugaban karamar hukumar Agwara Honorable Jafaru Muhammad ya ce duk da kalubalen da suka fuskanta a shugabancin karkara an samu ci gaba. Kalubale suna da yawa wanda yake mun ashe mulkin nan cikin turjiyan rashin kuɗi wanda yake kowa sani tsadar rayuwa ta zo amma allah da ikonsa bai hana mu je mu shigar da abin da ya kamata mu shigar lokacin da ya kamata a shigar da shi ba. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce batun cewa ba su cika alƙawulla ba zance ne kawai irin na adawa. In ji kwamishinan labaran jihar Niger Mr. Jonathan Batsa. Batun ɗaukar matasa aiki in ka duba budget ɗinmu na wannan shekara ba abin da budget ta ba da ƙarfi kamar matasa da mata. entrepreneurship gwamnatin nan ta kai mata an kai su toki sun je sun koyi aikin hannu sun dawo abubuwan in suka duba za su gan cewa muna aiki amma kuma ba tsari ina son ka sani duk wanda bai son ka ko kana wanka da ruwan zanzan zai ce kana wari a ah, wannan batun adawa ne To amma a can gefe guda kuma addu'o'i ne na musamman aka shirya a masarautar Kwantagora albarkacin cika shekaru biyu na gwamnatin APC. Ga abin da mai martaba sarkin Sudan na kwanta gora Alhaji Sa'idu na Maska ke cewa a lokacin addu'o'in. Jama'a na gode Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya. Allah abangi ya sa albarka. Allah ya sa mu zauna lafiya da zama lafiya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. In talaka ka bar kuka a kuri'ar ka ka riƙe makamanka ita za a gaida mustapha kafin mu je ga mu na gaba sai a shakata da wannan waka. magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an kai yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa to Allah ya ji kan ɗan maraya yanzu kuma sai birnin Legas, inda ƙungiyoyin fataken shanu da mahauta ke zargin gwamnatin jihar da rusa musu guraren sana'arsu. Wakilin murya Amurka Babangida Jibrin na da ƙarin bayani. ƙungiyoyin fataken shanu da kuma mahauta na kasuwan abatuwa da ke zama mayanka mafi girma a birnin lagos sun gargaɗi gwamnatin jihar da ta ɗauki mataki na biyan diya da kuma kawo ƙarshen cin zarafi ta hanyar rushe-rushen guraren kasuwancinsu da ke mahautan na abatuwa ko kuma dai su ɗauki matakin da ya dace na ƙauracewa guraren kasuwancin nasu abinda kuma suka ce ba zai yi wa kowa daɗi ba a wani taron manema labarai da kungiyoyin suka kira a birnin legas sun bayyana takaicin yadda gwamnatin jihar legas ta ɗauki mataki na rusa guraren sana'o'in nasu dokuwa da cewa gwamnatin ce da kanta ta ba su umarni tare da amincewa na gina wasu gine-gine ciki kuwa har da guraren bahaya ga 'yan kasuwa alhaji bello damu abba shine sarkin fulanin abatuwa kuma ya mun karin haske kamar haka mun ga wani abun da ba mu taba gani ba saboda nan jihar lagos nan muna da shekara goma sha takwas da buba marwa kawo mu nan kuma rushe-rushe kukun son ana yi a yi a dawo mu zauna da su mu yi magana a sasanta amma yanzu abu ya wuce maganar sasanta saboda mu dai mun zauna da gwamnatin jihar lagos da kwamishina a giri mun yarda ya yarda zai yi roso zai gera mana wurare na man bai maganan zai rushe ko gidan wanka ko wani bangare na inda ba lareji amma ya ce nan zai ba mu wannan wuri daga nan inda muke abun da yi nan mu zauna da bakin mu daga bakin kwata na abun da haka zai rushe ya gera ya gera mu koma shi rushe wannan wuri ya gera kuma zai yi gera kuma mu muna son ai geran to tunda za a yi gera kuma ya zo da zuwa rakazon muna shin kasuwa asabar ladi babu banki kuma ya zo ranar ladi tun da safe ya rushe wuraren nan gaba daya kuma ya taba lareji duk waɗansu inda suke aje kuɗin su a lareji ne tun da babu ɗakuna mutane suna zaune a rana kuma ya ba mu sati guda biyu a sa mutane nan inda ya ce mu zauna yan kasuwan da ya sanye zargin cewa akwai wani manufa da ke kasa dangane da wannan mataki da ma'aikatar gona ta jihar ta lagos ta dauka a kan kasuwar nasu kamar da shugaban mahauta na kasuwar abatuwa alhaji umar adam ya shaida mani gaskiyar magana cin amana ne yaudara ne aka yi mana kuma abin da muka fara dauka da farko wasu suna yin fassara a kansa cewa gwamnatin lagos ko kwamishinan agri yana so ya kori hausawa ne daga garin lagos wanda wannan magana ta sa ya sake kira mu mitin don a takaice mu mitin da shi ya kai so biyar akan cewa za a zo za a gyara abatuwa za a gyaggyara ko ina gyara hanyoyi a dai inganta mana ainihin a wurin kasuwancin mu wanda mun yarda da wannan kuma har sun yi makin iyaran guraren da suka ce ba sa so wani mataki ku yan kungiyar guda su lalle za mu dauki mataki dan dai farko ba za mu yarda ba wannan cin amana ne kuma kamar da niyya da masu ake sai an naka samu dan haka muna kira da gwamnatin Lagos lalle ta dauki matakin gaggauta biyan mu asarar da aka yi mana idan kuma ba haka ba gaskiya nan da wani lokaci muna nan muna tattaunawa mu ga matakin da ya dace wanda za mu dauka to sai dai kuma duk kokarin jin ta bakin kwamishinan noma na jihar Lagos Mr. Oluwat Tonye Suwarao ya ci tira inda wani jami'i a ofishin nasa ya bayyana min cewa za su neme ni domin mai da martani game da wannan zargi da kuma matakin da gwamnati ta dauka a kasuwan na abatuwa. Baban ya jibrin murai Amurka daga Legas. a da baban gida. Rundunar 'yan sandan jihar Ogun ta kama wasu masu garkuwa da mutane su shida bayan da suka kashe wani mutum da suka sace don karɓar kuɗin fansa. Ga Hassan Umar Tambol da wannan rahoto. Rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun ta gabatar wa 'yan jarida gungun wasu masu satar mutane shidda da sun ka kashe wani mutum kana suka rika neman a biya su kuɗin fansa bayan sun kashe shi mai suna Femi Olatunji suka sace motarsa da kuɗinsa da katin ɗibar kuɗinsa watan ATM. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Ogun Ahmed iliyasu ne ya gabatar da masu laifin a gaban taron 'yan jarida a hedkwatar 'yan sanda da ke birnin Abeokuta fadar gwamnatin jihar Ogun. words of warning to other people who get themselves involved in such heinous criminal acts to desist. It's only a matter of time before they will meet their Waterloo as far as the state is concerned. Come Kwamishinan 'yan sandan jihar Ogun Ahmed Ilyasu ya ce ina amfani da wannan dama ina gargaɗi ga masu aikata manyan laifuffuka da su daina domin na lokaci ne kawai kuma komi daɗewa dubansu za ta cika. Rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun za ta yi duk abin da za ta yi ta tabbatar da tsaron jama'ar jihar Ogun. Shi ko ɗan uwan wanda an ka sace kuma an ka kashe Mr. Fumi Adewale ya faɗi abin da ke cikin rayuwarsa. expecting is not what we got. We expected to see my life. Please, we want justice to be done. Mr. Fumi Adewale ya ce da sun kazata ba su samu ba, sun yi tsammanin su sami dan uwansu da rai, amma ba su samu haka ba, don haka suna son a hukunta waɗanda na aikata wannan ɗayan aikin. Shugaban gongon masu satar mutanen Harry Fadini ya tabbatar da cewa su ne sun ka sace kana sun ka kashe Femi Olatunji a daji. outside eh? and tell him take her and Femi, the one that took him into the bush. An yi batakashi da bakin wuta har na tsawon awoyi biyu a tsakanin masu satar mutanen da 'yan sanda kafin a kamo waɗanda na kashe Femi Olatunji a dajin Igbokoda da ke jihar Ondo. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Ogun dai, Ahmed Ilyasu ya ce da zarar an ka kammala bincike za a kai waɗanda suka aikata laifin a gaban kotu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka

To madalla, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da baƙo mu Amina Mimi Suleiman mai sana'ar yin kwalliya. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na yi mata wannan tambayar. To malama Amina kamar waɗanne irin abubuwa ne mace za ta buƙata don ta yi kwalliya ta daidai gwalgwado kuma ta yaya za ta shashafa kayan kwalliyar? Well, uh, mace dai za ta yi za ta buƙaci powder wannan kan kowa ya sani wace iri fara ko kofan keke ai <laughs> ba dai an daina yayin barin powder yanzu Awa, an daina shafa fara hoda <laughs> dai shi ne ikon Allah ba ai wanda yayin ya wuce to yanzu yan mata pancake ake samowa akwai different ah, kala kala wannan haka kala kala ne sai iya inda kuɗin ka zai iya za ki samu akwai na dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar wasu har dubu goma da dubu goma sha biyar duk akwai powder mm. bambancin su kuma yawanci shine abin da zai iya maka a fuska kin gane mm. ko za ki ba masu sauraro shawarai idan ka tashi sayan hoda me za ka yi la'akari da shi in dai za ka sayi irin wannan kayan kwalliyan in dai har baka san ma kan kayan kwalliyan sosai ba kada ka tashi ka je kawai ka je kasuwa kawai ko ko duk kawai kaga wannan in ka ga fuskan wannan ka ce ke mu kika shafa in aka faɗa ki tafi ki je ki kwashe kuɗi ki tafi ke ma kin je nema ba abin da aka samu wannan ya mishi ba lalle ke a miki ya miki ba so gaskiya ina yawan advising ko da irin students ina ne ko mutanen da suka zo shago na tambaya ka je ka samu mai kwalliya wanda shi sana'ar sa kenan yanzu akwai su da yawa Hmm. wasu za su dan ce za su dan caje ki wani dan kuɗi dan su faffada miki irin wannan abin kamar ni yanzu ina ma sai da su mata da yawa abuja za su zo ga abin da nake so a yi kawai ina so a kalle ni ne a faɗa min me zan zan siya idan kuma ba mu za mu haɗa miki ba za mu iya faffada miki akwai consultation fee shi za ki biya wato kuɗin da za ki biya kenan a zaunar da ke a duba irin fatar ki a tattambaye ki questions me kike son yi yau wato bari mu koma ga kayayyakin da ake bukata don yin kwalliyar. Kin ce hoda to bayan hoda kuma sai me? To kin ga dai powder foundation sai jagiran nan dai ko pencil din shi ko kuma akwai wato abin da ake cewa brow pomade shi kamar mai yake haka ana shafa shi ne da brush shi karin cika kana shafawa a gidan har ya fito ya yi mm. amma yawanci dai mutane sun fi sanin pencil din akwai concealer kansila wato shi yake rurrufa in kana da irin baki-bakin pimples da sauransu haka a fuskan ka duk sai ya rufa maka dai asiri dai a mm. fita ka a ganka fes fes sannan kuma akwai lipstick kowa ya san wannan jan baki kala daban-daban daban ne wasu zaki gani suna shining haka suna kyali akwai wanda kuma in kika shafa sai bushewa yake sai kiga ya fito kawai mat ake ce mishi ana ce mai mat lipstick shi baya fita ko da ka sha ruwa baya gogewa ko da ka yi magana sai ka fita ma daga safiya har yamma yana nan a bakinka shi kuma ɗayan mai kaman gloves shi wannan zaki gani baya barin bakinka irin ya dan faffashe din nan duk zaki gani bakin mutum sumul sumul ya yi kyau yana dan shining sai kuma brush eh, mace dai dole za ta samu irin brush set na makeup haka su ne ake shafa abubuwan makeup din da su da shi brush set To malama Amina wani irin kuskure ne kike gani mata na yi wajen kwalliya? Don wasu in suka shafa wasu abubuwan daga nesa in ka hango su sai ka rasa ma me kake tunkara. da <laughs> ce kaloli ga nan kala-kala to ni ban gane ma irin wannan kwalliyar ba. Wai wannan tambayar gaskiya ya daidai da kika tambaya. To yawanci dai gaskiya mata dai yanzu da suke cin kowace mace yanzu ta san in ba ki ga gira ba gaskiya ba ki haɗu ba. Ko kowa za ki gani ya zo an kwalba na gidan nan daga kan goshi har can ya kai cikin gashi. To hakan dai gaskiya bai kamata ba ko ki ga yayi baki kafin a hango ki an hango gidan. haka dai irin wannan wani kuma ya yi faɗi da yawa haka dai daban-daban daban to shi ne dai gaskiya babban kuskuren da nake gani yawanci mata suna yi wannan jagiran da ya zama hauka ba idan za ka yi za ka yi shi ne ɗan daidai iya gidanka iya jan da za ka yi hmm. daga gaban gidan za ka ɗan tajo shi ne in ka taje shi da brush ɗin shi kenan ka zo ka ɗan saka tashi ɗin ka ja shi haka zuwa dai iya daidai inda gashin gidanka ya tsaya nan za ka tsaya wasu sai su yi ta jan abin saboda kila kin ga ita wannan ta ja naka gidan yayi sama sosai ke ma kina so na ke sama sosai ke kuma naki gidan ba lallai haka Allah ya halicce ki ba in kika yi ma ba zai karbi zai karbi ma yanda suka fusan ki take ba so kin ga na kowa daban da wasu zaki ga mazajen su suna faɗa musu kai ki daina kwalliyar nan ba na so kin fi kyau in baki ba me dalilin haka kuma duk da haka zaki ga su mazan suke zuwa suna kallon wasu matan a waje da suka kwalliyar ya musu kyau To mm. menene yake da irin haka saboda kai da kai baka iya bai. To da fatan masu kwalliyar sun ji waɗannan shawarwarin. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Amina Suleiman da ms Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. A gaida Maryam, yanzu kuma ga nazir Hausawa da sharshin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken ɗan ƙunar baƙin waken Manchester. ya ziyarci libya yankin da ya yi ƙaurin suna da wuraren horar da masu jihadi jami'ai a turai sun bayyana cewa dan ƙunar bakin waken na manchester salman Abidi ya ziyarci libya kwanan nan ƙasar da take cikin rudanin yaƙi inda 'yan ƙungiyar isis suka mayar dandalin da suke horar da mayakansu na ƙasashen ƙetare da kuma haɗa su da babban yaƙin da ake gudanarwa a mazauninsu da ke siriya ba a tabbatar da ko abidi ya samu horarwarsa a libya ba amma jami'an faransa sun ce ya tsaya a siriya wannan tafiye-tafiye sun nuna alamun ya samu nuni daga kungiyar is sannan ya koma birtaniya don aiwatar da jihadinsa jami'an birtaniya sun bayyana a ranar laraba da ta gabata cewa abidi wanda mahaifinsa da dan uwansa suke zaune a babban birnin libya tripoli na cikin kungiyar 'yan ta'adda sai kuma jaridar usa today jaridar ta rawaito labari mai taken mahaifin dan bindiga dadin nan da ake zargi na da alaka da duniyar mawakan zamani da kuma shirin breaking bad labarin ya ce a wani juyi da aka samu wanda ya yi kama da shirin fim ɗin law and order mahaifin mutumin nan da ake zargi ɗan bindiga daɗi wanda ya harbi mutane akan hanya shahararre ne a duniyar kaɗe-kaɗe ta 'yan mexico Jose Juan Segura sanannen makaɗi ne kuma mawaƙi wanda ya ƙware wajen haɗa waƙoƙi da a arewacin Mexico ake wa ganin suna ɗaukaka harkokin daba da kuma miyagun ƙwayoyi. An kama ɗansa Aaron Sosido da laifin kisan kai haka kuma 'yan sanda sun ce shi ya ɗauki alhakin wasu takwas waɗanda ya tada hankalin makotansu a phoenix a shekarar 2016 'yan sanda ba sa zargin sa Gura na da hannu a cikin wannan ɗanyen aiki sun dai kawai bayyana shi a matsayin baban fitinannan yaro sai kuma jaridar la times jaridar ta rawaito labari mai taken obama a berlin tare da makel ya ce duniya ba za ta ɓuya a bayan katanga ba 'yan awanni kafin shugabar ta jamus angela merkel ta tashi zuwa brussels domin haɗuwa da shugaban ƙasa Trump da kuma sauran shugabannin NATO ta haɗu da tsohon abokin aikinta kuma wanda Trump ya karɓi mulki a hannunsa wato Barack Obama. Kimanin mutane dubu saba'in ne suka makara filin da ake kira da Brandenburg Gate a jiya Alhamis domin sauraron jawabin shugabannin guda biyu inda mahalarta taron ke ta sowa da kiran sunan Barack Barack yayin da tsohon shugaban ya hau kan daɓe. Ba tare da kiran sunan Trump kai tsaye ba, Obama ya yi jawabi akan buƙatar harkar lafiya na bai ɗaya da kuma tur da cizgunawa bakin haure wanda yake jawo barazanar tsaro. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kenan. Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya. A gaida Nazir. yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyinku da ku masu sauraro kuke ajiye mana. mai magana hamidu kadan labuwa daga nan kadan labuwa kwamin kudu mariya jihar jisa jamhuriyar niger ina ma fatan alkhairi dukkan musulmin duniya kuma ina kira wa 'yan mu na niger ina kira wa 'yan mu na najeriya ku ma a sauƙi talakawa kayan kuna masarufi musamman ma kamar fulawo sukari su mai wurin su haka ku yi ma sauƙi talakawa kuma ku samu lada amin sun amin na gode mai magana musa shehu musari daga jihar yobe a tarayyar najeriya don allah muryan amurka ku isar min sakona zuwa ga 'yan kasuwan najeriya da masu hannu da shuni a najeriya kamar yadda saura 'yan kwanaki kaɗan azumin watan ramadana ya zo amma 'yan kasuwar najeriya ba su da imani kullum ubangiji ya waye sake tsada a kayan masarufi suke ku rasa lokacin da za ku ƙara kayan masarufi kuɗi sai lokacin watan ramadana idan ya kawo kai zai ku kayan masarufi kuɗi wannan rage imani har ina ubangiji Allah ya shirye mu Allah su kuma waɗannan marasa imanin nan Allah ubangiji ya shirye su hanya madaidaiciya na gode gidan rediyon muryar amurka ubangiji allah ya saka muku da alkhairi salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana yusuf bazuka mai laida a jihar bauchi na kira ga yan uwana yan kasuwa inda allah ya kawo mu wannan wata mai alfarma ya doso wata ramadan ya kamata musamman mu rage kayan masarufi kuɗi saboda al'umma da suke amfani da shi musamman shinkafa da fulawa da suga da madara da dai sauran duka wanda yan uwa musulmi suke amfani da shi wajen watan ramadan saboda wannan falala ta wannan wata allah ya taimake mu allah ta nuna amfani kafin mu kai ƙarshen shirin bari mu koma ga giras domin mu sha labaran duniya amma wannan karin a takaice. jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya kalubalanci shugabannin kungiyar kawance ta neto dangane da gaza kashe isasshen kuɗi kan harkokin tsaro ya kuma ce kungiyar tana buƙatar ƙara mai da hankali kan ayyukan ta'addanci trump ya bayyana haka ne wajen taron koli na kungiyar tsaron ta neto da aka gudana a birnin brussels babban lauyan gwamnatin amurka jeff sessions ya ce zai sa kotun kolin ƙasar ta yi nazarin hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke da ya taka wa umarnin shugaba donald trump burki na taimaka wato takaitawa waɗansu ƙasashe shida da galibi musulmi ne shiga amurka masu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu amadadin grace alheri abdu ta na gabatarwa sai cuba hero diodone wanda ya haɗa mana sauti da ma injiniyan mu na yau ni da hashin kuma ke cewa sai allah ya ƙara haɗa salamu alaikum